yau lahadi hudu ga watan ramadan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu daya da dari hudu da talatin da shida daidai da ishirin da daya ga watan jun shekara ta dubu biyu da sha biyar a ci gaba da karatun littafin mausu'atu akhlaqus salaf na fadilati sheikh a Doktor mahmud al-misri abu ammar Allah madaukakin sarki ya mai sakayya da alkhairi dan ba manta ba a karatun da ya gabata har yanzu malam yana muqaddiman wannan littafi ne a inda yake cewa wa min thamma faqad akhadha an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ashabahu to daga nan ne bayan da Allah madaukakin sarki ya umarci mumine da su koyi da annabi wajen ɗabi'un shi to sai annabi ya tsayo wajen ganin ya tarbiyyanci su waɗannan sahabbai a bisa waɗannan kyawawan ɗabi'u shi masu daraja domin su waɗannan sahabbai in annabi ya tarbiyyansu shi ya san su ne za su yi tarbiyyan tabi'ai su kuma tabi'ai su ne za su yi tarbiyyan atba'u tabi'ina su kuma atba'u tabi'ina su za su yi tarbiyyan taba'ul atiba haka dai tarbiyya zai taho zai taho har zuwa kanmu ana tafe ne tarbiyyan da annabi ya masahabai yana sallacewa shi sa hadisin da annabi ya ce khairun nasu karni sun mallazi yalunahum thumma alladhina hom waɗannan khairun nasi da annabi ya lissafa su saho uku to su ne waɗanda suke kan tarbiyya na annabi ɗari bisa ɗari wanda ba a samu gurɓata ba amma daga bayansu to daga nan ne soye-soyen zuciya miyagun al'adu ƙungiyoyi na ɓata suka rika shigo ma al'umma har aka waye gare an sauke al'umma daga kyawawan ɗabi'un annabi zuwa ga wasu abubuwa na shiririta wanda sai dai mu ce Allah maɗaukin sarki ya kiyaye hatta asbahu so sahabban nan da suka ɗibi tarbiyya da karantarwa da saiti daga annabi sai suka waye gare. suratun haƙiƙiyya min akhlaqin nabi sallallahu alaihi wa wa sallama suka zama wasu irin sura ne na haƙiƙa na irin siffofi da ɗabi'u da ayyuka na manzan Allah ke kya ce annabi kaki yayi ya fidda sahabban sai suka zama irin shi shi yasa idan suka isa gari wajen yada da'awar musulunci in sun tara mutanen sun masu wa'azi sai su ce mutanen garin kunu amsalana ku zama irinmu saboda su sun san su mutanen kirki ne suna da ɗabi'u kyawawa su mutane ne masu mutunci sun mata'allama tabi'u na tilkal akhlaq sannan sai tabi'ai suka koyi waɗannan ɗabi'u alkarima ɗabi'u na mutunci ɗabi'u na girma min ashabin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga sahabban annabi alladina tabar alladina tarabbau baina yadai wanda su waɗannan sahabbai an tarbiyyantar da su ne baina yadaihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a gaba ga annabi shi ya tarbiyyan kayan shi shi yasa Allah madaukin sarki ya san abin da yayi ma annabi na tattara mai sahabbai masu mutunci irin wannan shi sa Allah ya tabada labarin sa cikin alkur'ani muhammadun rasulullah walladina ma'ahu ashuddau alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum rukka'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi, allahi wa ridwana simahum fi wujuhim min asar sujudi sai ce zalika mathaluhum fi taurati wa mathaluhum fil injili ka zar'in akhraja shatahu fa azarahu da fastawa ala suqihi yu'jibu zurra li yaghiza bihimul kuffar duk wani wanda yake kafiri ne shine zai zama yana jin haushin sahabi yaje baya kaunan sahabi yaje yana da wani kulli a zuciyar shi dangane da sahabin manzon Allah an gane wannan da kyau ko haka Allah ya taba da labarin su a cikin alkur'ani da ɗabi'unsu da imaninsu da ayyukansu ƙarshe ma ce ya yi da su shi yasa su ne abun koyinmu shi sa karatunmu na kun salafiyan alal jaddati muna son mutum ya zama ba sallafe ne na gaske wanda yake kan hanya da tafarki na sahabban annabi ba wai mutumin da ya mai da salafiyanci baji kawai ya tsinka ya sa a dai rika kiran shi dan salaf sau da yana tare da yan salaf wannan ba dan salaf ne mashirmanci ne ko kuma wanda ya makale da salafiyanci don ya samu kuɗi ko ya makale da salafiyanci don ya suna ko ya makale da salafiyanci don ya ci mutuncin wasu mutane duk waɗannan ba 'yan salafiya ba ne kun salafiyan alal jadat allah madaukin sarki ya sa mu dace ma'ala ya ce wa haka za zallat tilkal akhlaq alkarima haka waɗannan ɗabi'u na daraja ɗabi'u na girma ɗabi'u na mutunci suka ci gaba tatawarathu hal ajiyal set by set na mutane suna su. hatta wasalat ilaina har zuwa ga sanda waɗannan ɗabi'u kyawawa suka iso mana don Allah baiwar Allah ba za ki so ki ɗabi'antu da waɗannan ɗabi'u kyawawa ki ɗabi'antar da 'ya'yanki da jikokinki da sauran al'umman da ke rayuwa da ke gida ɗaya ko unguwa ɗaya ko wajen aiki ɗaya ko ko wajen sana'a ɗaya da sauran makota su ɗibi wannan ɗabi'u kyawawa naki wanda kin ɗibo daga ɗabi'un manzan Allah ba ne don me ba za ki zo ki kwalliya da waɗannan kyawawan ɗabi'un ba lakin ala safahatul kutub ba da ce sai dai mu mun tsinci waɗannan ɗabi'u ne a jikin fallayen takarda muke karantawa muke jinsu su ko sahabbai a magance a aikace ido da ido kunninsu na saurare haka suka gani suka ji waɗannan ɗabi'u suka ɗabi'antu da su shi sa duk ƙwazon mutum ba zai cimma sahabin manzan Allah ba zalika yau yutihi man sha. da Allah ya yi labarin sabai tsab sai ce wa na minhum Yan baya suna nan tafe tare da su suke wajen imani da biyayya ga manzan Allah amma lamma yalhaqu bihim amma ba su cimma sahabbai bojan komi duk wanda ya aiki a yau mumini ne salihi ne tare da sahabai yake amma ya cimma sahabi wajen daraja da kima Allah bai cimma shi ba ko ba zai cimma shi ba sahabi sunan shi sahabi shi sahabin manzan Allah ne ke kuwa kawon wance ce Allah madaukin sarki ya sa mu dace wa min samma faqad izdadatil haja fi hadha zaman to cin da haka abin yake a wannan zamani bukatuwa ta nundunku allazi na ani fihi min azmati akhlaqiyya a shadida wanda muke rayuwa a wani zamani wanda aka samu gurɓacewan ɗabi'u mai tsanani ila annu aisha bi qulubina wa arwahina ma'a tilkal akhlaq muna bege muna son marayu maɗabi'anti da irin waɗancan ɗabi'un da muke karantawa a littattafai na sahabbai da tabi'ai da aka samo jigon abin nan foundation din shi daga manzan Allah wa an nuhawwila tilkal akhlaq ila waqi'ul amali mu iya ɗaukan waɗannan ɗabi'u kyawawa da muke karantawa a cikin littattafai mu zuba su a duniyan aiki mutadawwirin yarahan nas dan mutane su ga waɗannan ɗabi'u min haulina fa ya'rifuna akhlaqal eh, islam a ganmu da waɗannan ɗabi'un don mutane su gane ɗabi'un musulunci min khilali akhlaqal muslimina a tsakankanin ɗabi'un musulmi idan aka yi hudda da ke a ga amana a ga gaskiya a ji alkawari ki zama mai mutunci da kirki da ganin girman na gaba da tausayin na ƙasa da duk abubuwan da suka zama ɗabi'u ne kyawawa a same ki da su amma an zo an aure ki an je gidan miji an ji karatun hadisai da alkur'ani da fiƙi da larabci rau a bakinki amma ba ki da ɗa'a ba ki da biyayya kina da tsiwa kin raina iyayen miji kin zalunci 'ya'yan gidan kin zama almubazzira kina mu'amala da mutanen waje da miji bai san mu'amala da su kina shiga adashi bayan kin yi kwasa ki ƙin zibi yaran unguwa suna tsoron su kawo talla gidan don in kin ci bashi ba kya biya in kin zo ki saru guda biyu ki ɓoye sun in sun je sun irga sun dawo ki ce ke baki dauka ba an maki sharri mai alalta zo talla kin zo kin mammatsa alalan ta fita kin sude hannunki duk wannan zalunci ne <laughs> wannan rashin dabi'a ne ana wannan ko ba yi to kun gano wannan ke ko haka wata ba take yi idan irin yaran da masu tallan jaka kume irin tsiran nan na cikin gida ga tsire ta ce kawo yana zuwa ce ɗauki tsiran tana tana karkada shi haka sai kulin da ke cikin tsire sai da karkada kan zaninta <laughs> ko zan me za ta yi ba mai tsiri ya tafi sai da bi sai ta bi ta tattara wannan kulin sai da cinye sai da ce mai fare na Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace to mala yake cewa inna na bi hajatin shadida muna da bukata matuƙa ila an nashhada lil islami shahadatan amaliyan mu ba da tallan musulunci cikin al'umma a aikace bi halakina amma ta hanyar ɗabi'unmu mu yada saƙon musulunci birni da ƙauye gidan biki gidan sha'ani gidan jana'iza da muka je gaisuwa a makaranta ne ko a asibiti a duk inda haɗuwa ya haɗa ku da mutane a ganki da ɗabi'u kyawawa amma ba kina zuwa a nuna kya cikin ganda can zumbulelen hijabi amma ɓarauniya ce mawaƙiya ta ce mijin ɓarauniya ya ga takaici ba ta can ba ta da mutunci in ta zauna nan ta fara ƙarya yadda kasan kasan duba a kan shi ikon Allah amma kalle ta hadda safan hannu hadda na ƙabi safa a ƙafa kaza kaza ce amma wallahi ba ta da kirki in ta fara musiba mujin gudu yake sati biyu ya bar gidan saboda bala'inta bala'i take kaman kanta zai kama da wuta Allah shi kyauta Wasu wasulukiyatina mala ce da yadda muke gudanar da al'amuran mu kama shahidna lahu min qablu shahadatan qawliya kaman yadda muka tabbatar da wannan a magance cewa lalle mu za mu ɗabi'antu da ɗabi'u na ƙwarai kamar yadda muka karanta a cikin hadisai da alkur'ani da kuma zantattukan magabata cewa sa ɗabi'u masu kyau Allah ka sa muna ɗabi'u masu kyau mala ya ce fata'alau bina na ta'ayisha qulubana wa arwahana ma hazal musannif mala ya ce a yada goron gayya gida gida unguwa unguwa a gayyato mata aure a gayyato zaurawa a gayyato 'yan mata da ƙananan yara duk mu zo mu raye tare da malam marubucin wannan littafi domin mu ɗabi'antu da waɗannan ɗabi'u kyawawa na masuatu, akhlaqis salaf asallahu an yuhyi qulubana in mun zo mun ji wannan muna sa ran Allah maɗaukin sarki ya rayar da zukatanmu ala tilkal akhlaq akan waɗannan ɗabi'u fanatakhallaqu bitilkal akhlaq dan mu ma mu dabi'antu da waɗannan kyawawan dabi'u fataudu hazil ummatul karima marratan ukhra domin wannan al'umma su ƙara komawa zuwa ga ɗaukakan su khaira ummatin ukhrijat lin nas dan mu zama daga cikin mafi alkhairin mutane wanda aka fitar domin amfanar da al'umma wallahi sabon manzo Allah haka Allah ya yabe su kuntum khaira ummatin ukhrijat lin nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah in muka ɗabi'antu da ɗabi'unsu za mu koma mu ma mu zama haka mala ce as'alullah jalla wa ala ina roƙon Allah madaukakin sarki an yajma'ana wa iyyakum ma'a sahibul akhlaqil azima Allah ya haɗa mu tare da ma'abucin ɗabi'a nan mai girma Muhammadu bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi sallama fil firdausil a'ala a cikin firdausi mafi ɗaukaka innahu waliyu zalika Allah ne majibincin wannan wal qadiru alaihi Allah mai iko ne akan haka wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama wa katabahu al-faqir ila afwar rahimul gaffar wanda ya rubuta wannan yar muqaddima bawan Allah ne wanda yake neman afuwan Allah Mahmud al-Misri Abu Ammar Allah madaukin sarki ya saka mashi da alkhairi wannan shine karshen wannan muqaddima na wannan littafi kuma lokaci ya kure nan zamu saurara muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum